sani ba haka take ba abin da yake faruwa shine ana so ne a yi doka a tabbatar da wayannan kungiyoyi sun yi abubuwan da ya kamata su ma sun bi dokoki musamman kamar wata rana wayannan kungiyoyi suna samun wasu kuɗaɗe ga kasashen taimako don su yi amfani da shi to muna so a wannan dokokin a tabbatar ya kamata in ta shigo a tabbata an bi dokan da za a bi a kashe wayannan kudaden sosai ba wai kawai wasu kungiyoyi su an shi kuɗi haka kawai ba tare da an bi ka'idodi kuma an yi amfani da ita a yadda ya kamata ba to yakan sa wayansu masu taimakon sun ji labari kamar sun ba wasu kungiyoyi taimako kuma ba iya an isar da wayannan taimakon ba to yakan kashe musu jiki ba za su ƙara taimako ba to don haka mun san akwai wasu kungiyoyi da suke da kokari suke taimakawa amma akwai wayansu da muke ga kaman sai an sa wannan dokokin sai mun ba haka ba abin ba ta tafiya daidai yadda ya kamata to honorable su waɗannan kungiyoyi suna cewa yanzu haka akwai hukumomin gwamnati kusan uku ko hudu da suke sa ido a kansu wannan bai isa ba sai dole an yi wata sabuwa ai mu ne mu yi dokoki kuma mu ne kadai da muke dokoki a kasan nan don haka ko da ana sa ido ai ko da kundin tsarin muke na Najeriya da da shi ma muke aikin ma aka iya masa gyaran fuska da launin dokokin da ba ma na na ƙasa ba don haka dole ne in an yi doka in an ga dokar nan akwai ɗan rauni ai ana ana mata gyaran fuska don a samu a samu ci gaba a tafiyar don haka aikin mu ne mu yi wannan dokokin in mun yi dokokin masu sa musu ido ai za su ci gaba da sa musu ido din amma za su bi doka ne a sa ido din ba wai za a yi sana ne a kara zobe kawai ba tare da an sa wasu dokoki a waje ba. To honorable su kungiyoyin na suna cewa ya zuwa yanzu ma ba ku gama sa ido akan hukumomin gwamnati domin tabbatar sun gudanar da ayyukansu yadda ya kamata ba. Me yasa za ku mai da hankali a kansu? A tuna ga wannan ba gaskiya ba ne kuma in ba don muna sa idon ba da ba kawo maganar su ba. Ina so ka fahimci wannan. Mu muna namu aiki aikin gwamnati ba ta karewa. ko lokacin din nan wa'adin mu ya kare wasu sun shigo za su ci gaba da aiki wannan haka gwamnati take kasancewa kuma ba siyasa ne mutum ce maka ba mu aikin ta ni abu ne na sani muna iya kokari mu kuma muna wannan aiki bisa dokar da take a ƙasa kuma za mu ci gaba da yi a ah, yanzu sai mu bar sa ido don an ce ba mu sa ido ko kuwa mu bar sa ido don muna sa ido mu dole in Allah za mu ci gaba da yi a takaice idan mun fahimce ka dai waɗannan ƙungiyoyi da suka san cewa suna aikin su tsakani da Allah ba su da wata fargaba. Ba su da wata fargaba, ai da mutum ƙungiyoyi suka ba su aiki tsakanin su da Allah. A wanda aka cewa wasu ƙungiyoyin suna ƙoƙari, amma akwai wasu ƙungiyoyin da gaskiya sai an yi sa musu ido. Taimakon da ake samu tana tafiya wani wata hanya daban. Kar ka manta kuwa muna gwamnati ne wanda take ƙoƙari da tabbatar cewa an faɗa da cin hanci da sauransu. Don haka a sanin mu na mu ba gwamnati nan goyon baya mu sassaka dokoki wanda za su ci gaba da aiki Wani honorable abdulrazak namdas mun gode sosai da wannan bayani da kai mana